الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله irin yadda aka gudanar da sallar layar alfadiri a garin birnin kwanni kenan kuma jim kaɗan bayan kammala wannan sallar sai magabatan suka ɗauki magana inda wakilin gwamnatin ƙasar cewa da shugaban gundumar birnin kwanni malam munkaila sarka ya kira ga jama'a da su yi addu'o'i domin allah ya kare askarawan ƙasar da ke ba da tsaro na lafiya ga 'yan ƙasar da dukiyoyinsu kuma yanzu kun ji sako wanda an ka kawo nan lallai sojoji suna kula da rikan kasa to ya kamata kowane lokaci a yi addu'a ka samu su zamna lahiya ka samu samu kwanke hankali. Shi ma magajin garin birnin Kwanni ya bi wannan sahu inda ya yi fata ga jama'a su yi amfani da wannan damar ta sallah domin su wa su gafara haka zalika tare da yin addu'o'i domin Allah ya dawwamar da zaman lahiya a cikin wannan kasar ga Dr. Sumaila Asuman. Allah ya kare asar samu kuma duk wani mai niyyar sheri zuwa ga mu koko ga garin mu koko da gidajen mu Allah ya tona mishi asiri Allah gayya ba shi iko o yadda muka taru na aka yi addu'a Allah ya tsare ƙasar mu Allah ya karɓi addu'a mu wakilin mai martaba sarkin kwanni a lokacin da ɗauki magana gargaɗi ya yi wa jama'a da su kiyaye da ibadar da suka yi saboda kar su shiga wata masha'a su narke dukkan ladaddakin da suka samu a lokacin wannan azumin ramadan gargaɗi guda za mu isa muku al'umma abinda ka sani na kowa sani kada mu zamo masu gina kullum muna tunkuɗewa mun yi ibada wata ya cika mun yi addu'o'i mun roƙi Allah shiga horta muna Kada a zo tun bisa yau ranar sallah kuma gina da kai ka tai ka sa ka tunkuɗi dan yau wani bai kwana da ibada ya yi aikin banza a kiyaye sabon Allah jama'a musibobin da ka samu bisa kasa ga sabon mu na yau kenan mun Allah tuba ayata ta istighfari dama a ce in muna son arziki ko ƴaƴa ko komi ne dai su yi istighfari su kuma kristoci sun yi amfani da wannan damar ta hanyar shugabansu malam abubakar musa domin yin fata alheri wa musulmai game da wannan sallah wadda suka ce azumin da aka yi zai kawo ma wannan ƙasa alheri mai yawa muna mu mu fatan alheri wayan mu ne kannan mu ne kuma yannan mu ne muna musu fatan alheri bisa ga wannan sallah muna musu goyon bayan ɗari bisa ɗari mai kuma da aka sha ruwa lafiya muna musu fatan alheri wannan ruwa da aka sha kuma bare zama albarka a cikin ƙasar mu ta Nijar ya kawo mana kwanciyar hankali karye a cikin ƙasa ta Nijar. Daga bisani yaran ƙanƙana da muka gani a kan hanya suna yawon sallah sun yi mana bayani irin farin cikin da suka ji game da wannan sallar ta bana. Gaskiya mun ji daɗin wannan sallah saboda gashi muna nishaɗi tare da abokan kuma ga sallah muna wata a wace lahiya kuma a rabu lahiya muna fatan ɗan kowa ya zauna lahiya gidansa shirya mata liyafa mai kyau in sha mu Allah wannan sallah in sha mu Allah za ma ta yi tabari in Allah ya saboda cikin jin daɗi in sha mu Allah sunan Abdulmajid Ozi to ra'ayi na wannan sallah ta mana mun ji daɗin ta saboda wannan sallah battawa ta zo wa ba zatawa sunana Muhammad ciya ga sallar ta yi daɗi amma dai muna godiya don ga sallar yayi amma da Allah saka da alkhairi Allah mai ta muna aikin gawar eh Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni ne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.